sakonni wani bawan Allah ya aiko da sadaka alƙur'ani guda biyu wasu bayan Allah su ma sun aiko da alƙur'anai guda biyu a matsayin sadaka wata boyar Allah ta aiko da sadaka alƙur'ani guda biyu tana roƙon addu'a shi kuma wannan algafata mala ya ce ni kabiru abakar ta kace me ina sanar da jama'a cewa na tsinci kuɗi na waje a cikin banki mai suna oceanic bank da haka wanda ya san yayar da kuɗin shi ya same ni ko jami'in bankin ya yi bayani a bashi abun shi yau juma'a 26 ga watan 8 hijira ta 2011 sanarwa daga kabiru abokar ta kace a wannan ta ce assalamu alaikum ala gafar tamala don allah ka yi bayani na ilimi game da neman izini miji ga mace kafin zuwa aikin hajji ka yi bayanin ko zai sa ya zama sanadiyar da zai hana rigingimu tsakanin ma'aurata allah ya kara mara lafiya kuma ga sadakar kudi naira dubu biyu nan a sa cikin asusun ciyarwa allah ya saka mu da yan uwa da alkhairi gaba ɗai kuma ɗan uwa da ya ci giya allah ya saka mashi da alkhairi sannan ka kuma ce asusun mu da ya tsaya na ciyarwa to alhamdulillah an tada shi domin jiya mun samu dubu ashirin da shida nan bayan tashi bayan mun yi sanarwar kuma yau da muka yi juma an samu dubu arba'in da bakwai kuma kusan dai muna da kusan dubu sittin da wani abu to masu kwamitin da suke kula da cewa sun ce ba su isa ba dubu ishirin da bakwai yau a'a an wuce saninka injiniya abin da ya gama dubu arba'in in injina na kusa ya zo ya gyara bayan juma'a shi kenan magana ta kare kudi sun kai hamsin amma kwamitin cewa na cewa kudin ba su isa ba da wajen dubu ɗari ake bukata da wani abu wanda za su cikin kwana uku ko hudu masu zuwa nan gaba laka asusun da yana buɗe abin da ya shafi tambayar dan uwa ya ce a yi magana ta ilimi magana ta ilimi ko malamai ke yin ta ni kuma almajiri ne don haka neman magana ta ilimi sai an tuntuɓi malamai abin da ni sani akan matsalar hadith ya zo karara a cikin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi ya ce baya halatta ga mace da ta yi iman da Allah da ranar karshe ta yi tafiya ba muharrami sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi to ai ni na tura mata ta aikin hajji ni kuma an rubuta ni cikin mayaka ya ce shi ka bi ta sai tashi bi shi. da wannan ne hanabila suka ce aikin hajji bai waje ba ga mata da bata da muharrami daga cikin sharuɗan da ake nema aikin hajji ya waje ba kan mutum to ita mace tana da ƙari ƙarin shine samun muharrami in ba muharrami baya halatta mace ta yi aikin hajji kuma aikin hajji ma gaba ɗaya bai waje ba kanta ba amma sauran malamai suka ce ko ba muharrami arrufqatul amina tana isa in an samu tawaga amintatta tana isa mace tafi aikin hajji karkashin su suka ce domin zamanin Uthman bin Affan Allah ya kara masa yadda yakan tafi aikin hajji tare da matan annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda ko Uthman ya ɗauki matan annabi cikin tawagar sahabbai aka tafi aikin hajji kenan a rufkatul amina tana isa amma da wannan da wancan hadithi yan azaba ga faifai wanda zaka zaba kaga wancan domin kaga ummahatul mu'mini su mata annabi ummahatul mu'mini ne su uwaye ne na kowa da kowa haka shi ba su daidai da matata ko matakka sannan kuma tawagar sahabbai ka taba samu wata tawaga irin ta ta tawaga ta kai tawagar sahabban annabi babu ta yanzu ba a samu irin waccan tawaga amintatta dan haka hankali ya fi kwantawa ga cewa in dai ba muharrami mace daga zuwa aikin hajjinta sai an samu muharrami ku yi hakuri malikiya wannan shine daidai insha Allah ya ce assalamu alaikum malam Na ji an ce babu inda ya fi cikakkar addu'a ko kuma inda ake karɓa addu'a ga roƙon Allah irin wajen sujjada to gashi kuma ba na jin larabci kuma ba a yi da hausa to ya zan yi kuma ina son in roƙi Allah babu komi in roƙi Allah da hausa ta bisalam babu shakka yin addu'a da larabci a cikin sallah shi fi dacewa kuma shi fi dacewa da matsayin ita sallah ɗin amma wasu malamai a wannan zamani suna ganin tun da dai annabi ya ce mu yi addu'a kuma lokacin annabi ke waɗin wannan ya san cikin mabiya ne akwai laraba akwai ajamawa da suka ce suna ganin dan mutum ya da harshen da ya iya babu laifi wallahu alam wannan ya ce ala gafarta malam shan suwaye a halar kitabi domin malam za ka ga mutum yana soyayya da kirista in ka ce mashi me yasa yake soyayya da ita sai ya ce in ka ce kafura ce sai ya ce ai ahalar kitabu ce ana iya aurenta a wallahi kahira ce kada ma ka yi shakku ko tambaba nasin qur'ani ya ce lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitabi da kirista kafira ce kirista kahiri ne kaka yi tambaba akan wannan kafirai ne dan abin da Allah ya halatta na hulɗa da su a wajen mu'amala a kan shi kawai za a tsaya amma son su da ƙaunarsu a zuciya bai halatta la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula walau kanu aba'ahum aw aw aw aw an tsaya nan ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min da haka soya da kafiri ba ta halatta ko da mahaifi ne ko da mahaifi ne in kirista ne bai ta kaso shi amma hulɗa da mu'amala wadda shari'a ta halatta to na ana iya da su amma kuma ana ƙin su cikin zuciya da aka gaya mashi Allah ya ce lam yakun alladhina kafaru kuma Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha Allah ya riga kafirta kirista kirista kafiri ne duk wanda bai bar addinin kirista ba bayan zuwan annabi Muhammadu to kafiri ne manzo Allah ce na rantse da wanda raina ke ga hannunsa duk wanda ya ji Allah ya aiko ni cikin wannan al'umma bai kuma zo ya bi ni ba ba yahudi ne ko kirista face ya kasance dan wuta gobe kiyama daga kirista kafiri ne masu da'awar masu farfagandar wai haɗa kan addinai da sunan wai samar da zaman lafiya to ƙarya suke addinin musulunci shine gaskiya duk wani addini wanda ba shi ba na yahudanci ne ko na kirista ne kafirci ne wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin ga ma kowa ya ji haka abin yake kirista kafiri ne duk inda yake sai ya dawo ya shiga musulunci sannan sannan addinin shi bataccen addini ne sai ya bar addinin shi ya dawo musulunci inna ad-dina 'inda Allah al-islam wa lakum al-islam dina addinin musulunci shi kadai ne gaskiya shi kadai ne kuma daidai duk wanda ba shi ba batane shirme ne kafirci ne alhamdulillah da kuma haka za mu ja burkin tafsirin na yau akan wannan fatawa da malam ya karba akan kirista ko ya matsayin shi a shari'a musulunci a madadin malam bashir aliyu mai kwano da ya ja baki sai kuma shehu malami sheikh sa'idu aliyu mai kwano da ya fassara a madadin kowa da kowa mustapha jafaru kaura ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala